وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم wannan kafiri ya rafkana kuma ya yi jahilci da har yake kafa hujja da daddagaggen ƙashi a kan rashin yiwuwar tashi bayan mutuwa yake cewa waye zai dawo da wannan ƙashi amma ya manta halittarsa daga babu